Ubangiji kai ka halicci sama da kasa ba tare da ka kwaikwaya wajen wani. Anta waliyyi fi dunya wal akhirah. al'amari gare ni. Tawaffani muslimin. Ubangiji ka na musulmi. Wa wata yahudawa sun yi bauta suna bautan su kunga kala kala kala kala suke yi kun gani to idin su na annabi musa shine wanda kuke yin tasu'a da asura ina fata an gane wannan shine mashahuriya sananniya kuma laifi ne ahir al'ummar musulmai su ga wata kai ka ga wata an ga wata an ɗauki azumi ka ce kai ba za ka ɗauki azumi ba sai ka ga wata wannan laifi ne a dokan musulunci kuma laifi ne ana yin sallah ran sallah ka kama baki ana ana cin abinci ana ci ana sha ana raha kai kuma ka ce kana azumi laifi ne a dokan musulunci ko kana azumi zaka aje azumin sai koda kana azumin ka fara ne sai ka aje kayi wannan azumi ina fata ka ci abinci ka sha daga nan kuma ka ci gaba ina fata an gane Allah ya sawaka Allah ya shiryar da mu